wane ne wane ne na masallaci lahu akabar baba da audu baba da audu mutumi na kenan yaya labari alhamdulillah yau kai na masallaci ina ka shiga ne saboda Allah da annabi baba da audu ai na kwana biyu da dawowa rabban da kai tun lokacin da ka ce mun babban daraktan yakin neman zaɓe na mai girma ɗan takarar gwamnan jihar Neji ƙarƙashin jam'iyyar APC Muhammadu Umar Bago ka ce babban daraktan yakin neman zaɓe ya ce duk wani ɗan jihar Neja ya dawo gida izo ya dangwala ma Umar Bago ba rabanmu da kake nan ba wannan gaskiya ne to yaya labari an yi nasara ah, zaɓe alhamdulillah mun yi nasara tuna Alhaji Muhammadu Umar Bago ya zama gwamnan jihar Neja ai na gaya maka Indi alhaji alhaji isa sidil jau ne a kan gaba wajen al'amura to babu abin da zai hana ba a yi nasara ba ai mu baba dan audu yanzu al'ummar jihar neja babu abin da za mu ce ma allah sidi dai alhamdulillah sadakata ai mafi mishkila in dai isa sidil jau ne to babu dalilin da zai sanya ba a yi nasara ba rankatakaf jihohin da ke arewa in na mahaukaci rankatakaf babu jihar da Allah ya albarkata da nagartacce jajirtaccen gauna irin jihar Niger State. Wallahi ina taya kumar na al'ummar jihar Niger, Umar Bago na cancaga. Ai, duk wani matashi, kai ba ma matashi ba, duk al'ummar da suke mazaɓarsa. Rajila wannan sa'isa, Giran ko kabiran sun san wane ne Umar Bago. Yanzu ai murhu ne za a ɗora. ba mu shekara biyu a jihar Neja sai ta guga da kowace wata jiha da take arewacin Najeriya sai jihar Neja sai ta lakace mata hanci in ku ta ce kuli jihar Neja sai ta ce cas la ilaha illallah muhammadin ai an gama ka san to yanzu abin da ya rage wa Umar Bago in dai ana so jihar nan ta miƙe dodar to abin da ya rage shine sai ya toshe damansa ya toshe ga hagunsa kamar yaya to ya samu alhaji isa sidirjau ko dai ya maka shi a daman nan ko kuma ya maka shi a hagu wato ko dai ya bashi mm, mm, mm, sakataren gwamnati ko ya bashi chief of staff wato shugaban ma'aikatan gidan gwamnati shi ke nan tafiya ta miƙe dodar ina irin mutanen taku ta zamani abto abto kuke ce mata ko eh ka sai ita in ka zauna baka baka ba ka dai ta da ita ka zauna kai haka shikenan sauran aikin da za ta yi maka kana dannawa ta dinga tafiya kenan kana nuhin wai baya ga yakin neman zaɓe isa sidi na da wani amfani yanzu cikin tafiya na na bagu kai kaga dai mutum ne jajirtacce hmm. babu abin da bai laƙanta ba na dangane da aiki da na gwamnati da duk wani kunga-kunga na siyasa to yanzu kamar irin wannan mutum shi ma ai ya gani tun a lokacin yadda a lokacin wannan yakin neman zaben da aka yi ko shi mm, mm, mm, umar bagon bai gani ba ya gani wai tun daga firamare ya aka kare ni ne da aka gama kwamsawa aka gama tarkatarkan dan Allah dan annabi a zamani na siyasa akwai wanda zaka bashi kuɗin kamfe in ya gama sani ya maka canji to alhaji isa sidir jau da aka gama sai da ya kawo canji ikan ba haka ba in naɗe kan ba haka ba in naɗe kaji na nan. to shi kaɗai ina kabaro su alhaji ma'azu bawa rijau to ma'azu bawa rijau wannan ai kayan tinubu ne la ilaha illallah bola dan amadu mai kari ice giwa ai ma'azu bawa rijau ai shi kyan wannan bola ne zai kamata i janye mana shi sai ito kare mana abuja ko da ministan nan aka bashi to duk wani abu da ake namu na jihar Neja haka zaka ga yana an tayo ga kuma alhaji shehu sale sulu ah to shi ai shehu sale sulu ai shi na kashin ne ai na gama lissafin fa na'am tun kafin ka tafi na gama lissafin ai kayan kashin ne can shi shi kuma kashin shi ma i janye shi irin mukamin nan da aka bai wa isa sidir kyau irin shi ya kamata kashin ya bashi shi ma ko ida irin chief of staff nan shi kuma can abuja ai mu jihar nejan muke kallo ita kanta ai yanzu baba dan audu inna za ka gane jihar Neja wannan karon ta yi nasara na nagartattun mutane ka dubi majalisar jiha ire-iren su abdulmalik sarkin daji ne fa ire-iren su alhaji muhammadu bello bako former chairman regional local government wannan ana kica kica kica haya haya sai da ya ba yara mutum ɗari biyar aiki a local government ai ta gwamnati ai kama in kama ce na'am eh. Hmm. To yaya hajiya ta tashi kuwa? A hajiya ta tashi. To bari in shiga nemi albarka nan da na saba ma eh, eh bari in shiga in gaisuwan sahi. Aje a gaida ta. Eh shi kuma eh. dan abin nan dai da muka saba yana nan in na hito ayi. Eh. Baba na hudu baba na hudu. Da masallaci. Baba na hudu.